أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاد يغوة جمادى أولى ko goma ga watan jumada ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da ya daidai da ɗaya wato 17 ga watan ɗaya. shekara 2019 a wannan masallaci masjidul imami ahmad wanda mun ɗauki tsawon lokaci kowane irin karatu ya tsaya a wannan waje ya sa maka ce mutane su yi haƙuri musamman waɗanda suke da gayyatoci a waje cewa da izinin Allah dukkan wani abu da za mu yi na tsari yanzu na karatu in dai ba tafiya ba ce da ta shafi barin wajen najeriya to in allah ya yarda dukkan gayyatar da za mu amsa ta mutane ba za ta wuce juma'a ba zuwa lahadi in allah ya yarda saboda haka wanda suke da gayyata na sun za su ji saƙonmu saƙonmu zai ishe musu don haka insha Allahu akwai yiwuwar za mu dawo mu ci gaba da karatu a wannan masallaci kamar yadda muka ainihin wato fara wannan silsila ce muka faro ta mai taken suratul kafi da abinda ta kunsa na fitintunu guda biyar da yadda za a tsira daga fitintunun guda biyar kuma wanda yake so ya more wa karatun ya yi kokari ya saurari na ɗaya mun tattauna a kan fitina ta addini da yadda mutum zai tsira daga gare ta na biyu mun tattauna akan fikina ta kuɗi da yadda mutum zai tsira daga fikinar kuɗi jiya mun tattauna akan fitnatul ilmi fikina ta ilimi da yadda mutum zai tsira daga gare ta sannan yau za mu tattauna akan fitnatu al'aulaji wal abna'i da yadda mutum kuma zai tsira daga fitinar ƙaya. wannan a ƙarƙashin ayoyi guda uku a cikin suratul kahfi aya ta farko lokacin da annabi Musa da Khidir suka tafiya Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa fantalaqa hatta ila laqiya gulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an imra ko nukura, sannan da kuma ayat da Allah ya ce wa ammal gulamu fakana abuwahu mu'minin fakashina an yurhikahuma tughyanan wa kufra فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رهما abu na farko ne ɗaya hiba kyauta ce daga wajen Allah subhanahu Ta'ala, wanda kanta Allah ya raba duniya gida uku yace lillahi mulku samawati wal ardi mallakar sama da ƙasa ba na kowa ne na Allah ne da aka ya khluqu ya shau Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya habu liman ya sha'u inasan wani idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata zalla wa ya habu liman ya sha'u dhukur wani idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa maza zalla aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wani idan Allah ya ga dama ya hada masa ya bashi maza ya bashi mata sai ya ce wa yaj'alu man yasha'u aqima wanda Allah ya ga dama ya sanya shi bakararri kwata-kwata ba zai haihu ba shi yasa yace innahu shi Allah subhanahu wata'ala alimun masani ne ya san wanda ya ba maza ya san wanda ya ba mata ya san wanda ya cakuɗa masa maza da mata sannan ya san wanda ya hana kadirun yana da ikon yi haka kuma yana yin muna gani wani an ba shi maza wani an bashi mata wani an bashi maza da mata wani kuma an hana shi wanda duk kuma Allah subhanahu wata'ala ya hana shi ba kuma wanda ya sai ba shi to shi yasa zamu ga a ayoyi da dama Allah yana lissafa wa wata al'umma a matsayin ƴaƴan cewa ni'ima ne adawa Allah madaukakin sarki ya faɗa musu ya ce kadzabat adunil mursalina adawa sun ƙaryata manzanni yace id qala lahum akuhum hudun ala tattaqun sanda dan uwansa annabi hud yace musu me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni dan sako ne daga wajen Allah Allah ya turo ni kuma amintacce ni fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'un ni kuma da ya turo a matsayin dan sako kuma biyayya wa ma as'alukum alaihi min ajrin ban tambaye ku wani abu ba na sakamako da na ce ku ba sanda na zo ina kiran ku zuwa ga Allah in ajaliya illa ala rabbil alamin sakamakon sai dai idan an je Allah ya biya ni ku ba za ku iya ba atabnuna yace bi kulli ri'in ayatan tab'athun yake ce musu yanzu kwa dauki manya-manyan gine a matsayin ababen da shi za ku riga wajen yin alfahari wa tanhituna masani la'allakum takhludun sai ce wa idza badashtum badashtum idan za ku damƙi abu to damƙa kuke masa ta yan kama karya ya ƙara maimaita musu fattaqullaha wa ati'un wattaqullaha allazi amaddakum bima ta'malun sai ce amaddakum bi an'amin wa bani Allah ya karfafe ku da ni'imomi sannan Allah ya karfafe ku da 'ya'ya da mu ga mutanen annabi nuhu haka ce musu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffara sai ce musu yursilis samaa alaikum midrara Allah zai saki sama akan kanku za ta kwararar da ruwa wanda zai zama sababin arziki sannan Allah ya ce wa yamdidukum bi amwalin sai ya ce wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara shi yasa annabi ibrahim da tsawon lokaci yayi bai samu ya'ya ba sanda mala'iku suka zo Allah madaukakin sarki sai ya ce da bushara suka zo wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salam bayan sun ce masa assalamu alaikum qala salam yace musu wa alaikum assalam Allah ya ce fa mala bisa an ja'a bi ijlin hadis bai zauna ba yaji sa aka dauko gwasasshen sa aka kawo musu falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi Sanda ya ga hannayensu bata kai ta taɓa wannan san ba na kiran sai kyamace su wa su minhum khiba tsoro ya kana annabi ibrahim suka ce masa la takhaf inna ursilna ila qaumin Allah ya ce wa mar'atuhu ma tasqa'imatun tana saki. fa dahikat sai ta dariya fa basharnaha sai muka yi mata albashir bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub sannan aka ce mata bayan kin haifi da haka zai duni zai duniya ya girma ya aure shi ma zai haifi da sunansa yaqub lokacin nake ci ya wailaki a alidu yanzu na haihu ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hada ba ali sheka bayan ni tsohuwa ce yanzu wannan mijin na shi ma shekaru sun masa yawa ka inna hada da in aji wannan abu ne mai ban mamaki sai suka ce mata a na min amrillah yanzu kina mamaki akan al'amarin Allah sai rahmatullahi alaikum wa barakatuhu alaikum ahlul baiti innahu hamidun majid aka ce albarkar Allah da rahmar Allah ta tabbata gare ku mutanen wannan babban gida kenan kaga samun haihuwa wannan al'amari ne wanda yake daga wajen Allah shi yasa Allah ya ce a fara'aitun ma tumunu ba ku kallon abin da kuke zubawa na dukkan mani a mahaifar mace Allah ya ce antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun dukkan mani ku kuka halicce shi Allah ya ce ku mu ne muka halicce shi sai yace na qaddarna bainakum al-maut wa nahnu bimasbutun sai yace wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula falawla tashkuru Allah ya ce kun san san da kuka taso tasowa ta farko me yasa ba za ku gode ma Allah ko ku a'a namiji yayin da zai yi jima'i da mace ya zuba mani shi ba aikin sa kawai da zai ba kenan yaya za a yi ya za a yi ya za a yi wannan ba aikin sa bane bai san yadda za a yi ba bai sani ba to dan haka zamu ga cewa da annabi Ibrahim Allah subhanahu wataala ya sa ya haifi ƴaƴa da girman shi sai da yamma Allah godiya Allah ya ce alhamdulillahi allazi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaqa yace godiya ta tabbata ga Allah wanda da shekarun da ake ganin ba zan iya haihuwa ba Allah ya bani da Ishaqa sannan ya bani da Isma'il yace inna rabbi la sami'ud du'a ashe lokacin da shekarun suka ga babu haihuwa zuwa yana roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya bashi haihuwa shi yasa da Allah ya karba ya gode ma Allah sannan yace inna rabbi la sami'ud du'a to shi yasa da muga mutum yana fatar ba a rayuwa ta duniya ba har a lahira a ce zuriyar da ya haifa ta kasance tare da shi a aljanna shi yasa Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimani wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum imani. wanda suka yi imani sannan zuriyar su ta bi su da imani Allah ya ce alhaqana bihim za mu riskar da su a lahira da haka danka da duk wanda yake da alaka da kai ko da aikin da yi a duniya bai kai irin naka ba to Allah sai ya masa alfarma sai a yi haƙin shi da shi shi yasa Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim wama alatnahum min amalihim min shay kullu nafsin bima kasabat rahina shi yasa yanzu matan annabi Muhammad da ƴaƴan annabi a lahira idan an je ba za ka iya hada aikin annabin da su ba amma Allah zai ma annabin alfarma ya riskar da shi da iyalansa da 'ya'yansa bisa ga ka'ida na wallazina amanu ba wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim da mu riskar da su to shi yasa a suratul ra'd da Allah ya gama faɗar sifar mutanen kirki afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma ta yatadhakkaru ulul albab sai ya ce jannatu adnin yadkhulunaha aljanna zama za su shige ta Allah ka sa muna ciki Wa ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma wannan shi to yayin da ya zamanto 'ya'ya hiba kyauta ce daga wajen Allah shi yasa wani aka bashi maza wani aka bashi mata wani aka bashi maza da mata wani aka hana shi ka iya ganin a gari wanda ya fi kowa matsayi babba a cikin al'umma Allah ya hana shi da amma kaga wanda ya fi kowa talauci Allah yana ta kwararo mai kuma haka Allah ya gada mu kuma wancan duk matsayin nashi da kuɗin nashi tunda Allah ya hana shi kuma wanda ya sai ya bashi shi yasa sai kaga ana ta yawo a ce an tafi America an je za a yi wasu dabaru an tafi ina ne an tafi ina ne an yi duk yadda za a yi mai bayan ya hana amma kaga wani abin da zai ci ma yana mai wahala ita kuma haihuwa tana zuwa akai akai take zuwa saboda shi mai bayan ya bashi wannan kuma an hana shi to dan haka abu na biyu sai Allah subhanahu wata'ala ya hani dangane da kashe ‘ya'ya musamman a rayuwa irin ta jahiliya mu yanzu a wancan lokacin kisa suke hissi a kashe mutum ido na gani amma yanzu mu kashe ‘ya'ya ake kisa ma'anawi haka ake yi idan mutum ya haifi ‘ya'ya ba zai iya riƙe su ba saboda yanayi na talauci ko kaza ko kaza sai ya kashi dan shi yasa zamu ga as-suratul an'am da suratul isra'i Allah madaukakin sarki yace wala taqtulu auladakum min imlaqin sai yace nahnu nurzuqukum wa iyyahum a suratul an'am yace mu ne muke azurta ku da su a cikin suratul isra'i yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin sai ce nahnu narzuquhum wa iyyakum mai bambancin wannan nahnu narzuqukum wa iyaku. wannan talauci wanda yake bai sauka ba wannan talaucin da yake ya sauka duka Allah madaukakin sarki yake kada ka ji tsoron shi da talaucin da yake ya sauka da wanda bai sauka ba nan gaba ana jin tsoron sa duka Allah madaukakin sarki yayi alƙawari yace nahnu narzuqukum nahnu narzuquhum shi yasa yace inna qatlahum kana qita'an kabira kashe ‘ya'ya da ake yi Allah ya ce gingime laifi ne babba shi yasa da ya je can ya gama yace ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha duka a wajen Allah abin kini ne Allah madaukakin sarki bai san wannan Allah ya hikaito a suratul an'am ko suratul nahl ya faɗa yace, ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan aka yi madayin su bishara a wancan lokacin cewa ya haifi ya mace Allah ya ce balla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib haka zaka ga fuskar sa tayi baki ta tinniki ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira yana koyowa mutane saboda munin abin da aka yi masa bushara shi cewa ya haifi da mace a yumsikuhu ala huni ko dai ya rike ta a wulakanci ba ci ba sha ba daukan nauyinta a matsayinta na mutum am yadda su hutu ko mutum ya je ya buɗe ƙasa ya kawo ta da ranta ya saka ciki ya rufe Allah ya ce ala ya kawo kalimatu tambihin wasu taftayin ku saurara ku ji da kyau wallahi sa'a ma ya hakumu wa'inda suke yin wannan hukuncin akan mata wannan hukuncin da suke yi yayi muni shi yasa da ku ga lokacin da Allah madaukakin sarki ya dinga musu gargadi su bari su daina kashe 'ya'ya musamman mata su daina su daina saka kibari to har a munasabar alkiyama sai da Allah ya kawo wannan magana a suratu shamsi surar da annabi yace duk mutumin da yake so ya ga kaman ga alkiyama nan ta tashi ta bayyana yace to ya karanta suratu idan shamsu kuwira wannan ranar dai daga cikin ayoyin Allah manya-manya da Allah ya ajiye dan ya tabbatar da cewa akwai shi a doron ƙasa wa min ayatihi al-lail wan naharu والشمس والقمر wal qamar to akwai ranar da Allah ya ce idan shamsu kuwirat idan wannan rana aka nannade ta aka jifa da ita sannan bayan idan shamsu kuwirat Allah ya ce musu wa idan nujumun kadara idan wayannan tauraron na duniya aka gurbata su aka riga aka lalata su sannan wa idan jibalu suyar, idan wayannan duwatsu na duniya duka aka tafiyar da su sannan wa idan isharu qutilan idan wa'annan raƙuma aka sake su a banza masu ciki ba wanda yake da su balarabe yana girmama dukiya a wancan lokacin idan raƙuma tana da ciki sannan Allah ya ce wa idal wuhushu idan dabbobi na daji a hushiran aka tara su waje ɗaya wayanda a adatar da dabbar gida da dabbar daji ba sa iya haɗuwa waje ɗaya a zauna lafiya dabbobin ma na naji isu isu ba kowace dabba take haɗuwa guri ba a zauna lafiya amma saboda yanayin yadda ranar take Allah ce duk a ranar za a haɗa su waje ɗaya sannan ya ce wa idal biharu idan tekunan duniya sun cira aka kafar da su sannan wa idan nufusu su wujin idan kowace rai aka cakuɗa ta aka haɗa ta da wanda ya dace da ita eh? mutumin kirki a haɗa shi da ‘yan shi mutanen banza a haɗa shi da mutanen banza ‘yan shi dan aljanna a kai shi aljanna dan ita ta dace da shi dan wuta a kai shi wuta dan ita ta dace da shi shine wa idan nufusu zuwujin to sannan Allah ya ce wa idal mawudatu su idan idan wacce aka binne ta da ƙasa aka tambaye ta bi an yi zambin kutulan me kika yi aka yi miki haka me yasa Allah madaukakin sarki ya kawo cewa idzal mawquda ita wacce aka binne da ƙasa idan ya zamanto ita wacce aka binne a ƙasa Allah zai tambaye ta ce me kika aka rufe kaga wannan kwankwasa Allah yake ga wanda ya rufe ta in ita Allah zai tambaye ta me kika aka rufe ce bi ayi zambin kutila me kika yi to kaga wannan kwankwasa ne kafin a juye wanda ya rufe ta babu dalili shi yasa Allah ya ce wa idan mawqudatu su'ilat bi ayi zambin qutilat sannan yace wa idan suhufu nushirat idan aka yada fallayen takaddu na aiki wa idan sama'u kushidat idan sama aka daddara ta wa idan jahimu su'irat wa tajhimu idan aka kunna ta sannan wa idan jannatu uzlifat idan aka kusanto da aljanna to lokacin ne Allah ya ce alimat nafsun ma hadha kowace rai za ta san abin da ta gabato da kanta a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to kawo ta shigar. wannan a yana da tsawo eh? eh? don haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa idal jannatu uslifat to alimat nafsun ma a lokacin duk abin da rai ta yi a gaban Allah za ta san mai ta halatto makanta da shi inda kaga Allah ya hada daga ciki ce wa idal maw'udatu su'ilat to a lokacin kowace rai za ta san abin da ta gabato ga shi gaban Allah na kashe ƴaƴa ba tare da dalili ba mutum zai tsaya yayi bayani a gaban Allah shine wani malami ke cewa masil li nafsika ayyuhal maghrur yawm al-qiyamati was-sama'u tamur idh kuwara ash-shamsu an-naharu udniyat hatta ala ra's ibada ibadati وإذا النجوم تساقطت وتبا وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور بعد الضياء كدور وإذا الجبال تعلقت بأصولها فرأيتها مثل السحاب مثل السحاب تسير وإذا البحار تفجرت نيرانها فرأيتها مثل الجحيم تفور وإذا العهوش لدى القيامة أهدرت وتقول للأملاك أين أين نسير وإذا العشار تعطلت وتخربت قلت الديار فما بها مأمور وإذا الجليل طوى السماء بيمين طي السجل كتابه المنشور وإذا الصحائف نشرت وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين سطور وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مزهور سيتي هذا بلا ذنب يخاف جناية هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب ظهوره Shi ne maganar da yi cewa masil li nafsika ayyuhal magrur ka kokanta ma kanka ya kai wanda aka rude yawmal qiyamati wasu sama'u ta Muru. ranar alkiyama ranar da za zaka ga sama yawma tamuru sama'u mawra idza kuwira shamsun nahar wa udniyat lokacin da aka nannade rana aka matso da ita hatta ala ra'sil ibadi tasiru sai ta zo kan bayi wa idan nujum tasaqatat wa tanasarat idan taurari suka fado suka watsi wa tabaddalat ba'da diya'i kadu yi gurbace bayan da tana da haske wa idal jibalu ta'allaqat bi usuliha idan duwatsu suka ratayu da asalinta fara'aitaha misla as-sihabi ka kaga girgije yana tafiya a sama dutse kaman girgije kamar yadda Allah ya ce wa taral jibalu ko wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab wa idal biharu tafaddarat niranuha idan tekuna aka kunna su suka zama wuta ha mislal jahimi fudu ka ganta kamar wutar jahimu duwatsu tana tafarbasa wa idal ushi ladal qiyamati uhdirat idan dabbobi aka taro su gaban Allah wa taqulu lil amlaki aini nasiru dabba ga wanda ya mallake ta tana magana ranar cewa ina za ta tafi wa idan isharu ta'attalat idan raquma aka sake su babu mai su wa takharrabat khalat ad-diyaru ma biha ma'muru gidaje ta wufanta ba kuma wanda zai raya ta yanzu wa idan jalil tawassama bi yaminihi idan Allah ya sa aka tattaro sama ko ya tattaro ta da hannunsa irike ta yadda ka san ana nade wato takadda wa idan sahaifu idan takaddu na aiki aka yada su ranar duk abin da ke ɓoye aka fito da shi fili wa idal janinu bi ummihi muta'alliqun idan dan karamin yaro jinjiri yanda yake rataye da uwarsa ya kashal kisasa yana jin tsoron hukuncin da za a yi a gaban Allah a ranar wa qalbuhu mazuru zuciyarsa tana cike da tsoro sai ce hada bila dambin ya kafu jinayatan wannan dan karamin yaro ne fa a wannan ranar ba tare da yayi ma Allah kowane irin laifi ba amma yana jin tsoron bala'in da zai biyo ba tunda rana ce da Allah ya ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wuldana saboda bala'i dan karamin yaro sai ya tashi ya farfara a gaban Allah shi yasa yake hada bila zambin ya khafu jinayatan al musirru ala zunubi duriya kuma wanda ya dauke tsawon lokaci banda saban Allah ba abin da yake a rayuwarsa to ɗaya daga cikin dalilin da yasa Allah ya ce kada a kashe saboda in aka ci gaba da kashi aya ba wata hanya da kowace zuri'a za ta ci gaba da yaduwa a doron ƙasa sai ta hanyar wada dan wada ne shi yasa Allah yake cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja sannan wa ja'ala lakum azwaja ala lakum min azwajikum banina ya'ya kenan ko sannan daga ya'ya wa hafada ake samun jikoki wa razaqakum min at-tayyibati sannan Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah li kitab sannan Allah ya tabbatar da cewa ‘ya'yan idan an same su kwalliya ne ta rayuwar duniya kamar yadda ya ce almalu walbanuna zinatul hayatid duniya amma walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala shi yasa da ya tashi lissafa kwalliyar duniya sai yace zuyyana lin-nasi an kawata wa mutane hubbu shawati min an-nisa'i wal banina kun ga yaya sune farko mata sune farko sannan sai wa sai aya shi yasa da Allah ya gama sai ce zalika mata'ul hayatid dunya duka wannan ababen jin daɗi ne na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'a sannan abu daga ba yaya jarrabawa ne jarrabawa ne ta fuska guda biyu Allah zai jarrabe ka ko dai ka masa tarbiya zama mutumin kirki ka ci jarraba idan kai kokari gurin kai ma yaro tarbiya kai ka sauke nauyinka shi ya kauce kai ka samu jarrabawa layin da kake so ya hau ba sai amma a wajen Allah kai baka tabi ba ka riga ka sauke nauyin da Allah ya daura maka kamar yadda bayani zai zo Allah ya faɗa a cikin suratul mu'min ya ce a ya hasabuna mutane suna tsammanin annama numiddu lahum min malin wa banin abinda muke dauka mu ba su na yaya da dukiya nusari'u lahum fil khairati gaugawa muke musu a wajen alheri muka basu. su idan mutum yana tsammanin cewa in an ba shi yaya da dukiya alheri ne Allah ya ce to karka yi tsammanin haka balla ya ba ku sani ba ba alheri ba a yaushe ne za su zama alheri za ji sai ka koma ka saurari karatunmu akan fitnatul mali ko mun faɗi yadda mutum zai gudana daga fitinar dukiya shi yasa walidu mu mughira na daga cikin abin da ya alfahari da shi har sai da Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida ku kyale ni da wanda na halice shi shi kadai wa ja'altu lahu malan mamduda sannan wa na shuhuda kashi da manyan yaya sai dai alfahari da su da akwai wanda zaka samu yanzu duk yadda za a juya suna da manyan yayan da gwamnati ba za ta juya ba a matakin jiha ko a ƙasa sai da 'ya'yansu. suna zaune a gida amma da abin da za a ƙasa sai sun sani yanzu ɗansa zai bugo masu a cikin to baba ga fa halin da ake ciki yanzu a ƙasa ga abin da za a faru. in za a yi juyin mulki sun sani in za a cire wani daga mukami kaza sun sani in za a sa wani daga mukami kaza sun sani wa bari na shuhuda kenan da man ƴaƴan da kowane mukami suna halarci sun san abin da za a yi dan haka Allah yake cewa innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a kafare da dukiyarsu da ayyansu ba za ta yi musu amfanin komai ba wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun shi yasa ya ta cewa annabi fala tu'tibuka amwaluhum wala auladu kada dukiyarsu da ayyansu ta dada ka da kasa inna ma yuridu Allah Allah kawai yana nufi ne da yu'adhibahum biha fil hayatid dunya ya musu azaba da ita a wannan rayuwar duniya wa tazhaqu ko wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafiruna sannan haka Allah madaukakin sarki ya ƙara maimaita masa irin wannan wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fid dunya da makamantan irin wannan sannan Allah ya ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ya ce inna min azwajikum daga cikin matan da kuke zuwa ku je ku auro wa auladukum da ƴaƴan da za ku haifa in ji Allah Allah ya ce aduwar lahu akwai makiyanku inna min azwajikum wa auladikum aduwar lakum Allah ya ce fahadharuhu to ku ita ka dan da su a yaushe ne dan da ka haifa zai zama makiyinka zaka ji domin asali da idan ka haife shi ya kamata ya taimake ka wajen bin Allah ne in ka sauke nauyinka daga sanda ya taso yana ya karami kafin ya balaga wajen tarbiyya in ka je gaban Allah kana da abin da za ka faɗa in kuwa a sakaci ne to shikenan zai tambaye ka dan ibnu qayyim ya faɗa a cikin littafin shi quddatu sabi ya ce da bayarwa da hanawa dukkan jarrabawa ce daga wajen Allah wanda aka bashi so ake yi godiya wanda aka hana shi hakuri yake so yi kuma za ku ga ƴaƴan nan wasu an ba su wasu kuma suna so Allah ya hana su kuma ba yadda za su shi yasa za mu ga shaidan da aka yi jayayya a gaban Allah ya nuna Allah ya yi ma Allah wulakanci annabi adam yana kwanci ya nuna annabi adam ya ce a ra'aitaka kai Allah baka ganka ba haka yi a ra'aitaka ba da mirul ba ne a ra'aitaka kai Allah baka ganka ba wannan ce, hadal lari wannan ba dai wannan ba da kace ya fi ni to billahi lazi in kai min jinkiri ni kuma sai na hallaka shi kaf da shi da zuriya tashi sai yan kaɗan a cikin su shine Allah ya ce masa wasu wastabjus man istata'ata minhum bi sautika wa ajiri alaihim bi khairika wa rajlika ka kai farmaki da duk wanda ka samu dama a cikinsu. da sojojinka na ƙasa da dawakanka sannan wa sharikuhum fil amwali wal aulad wa ido. ka musharaka da su cikin 'ya'yansu da dukiyarsu idan ka haifi ɗa shi ɗan ya zo yi baƙi-baƙi ya hana ka ka tafi yadda ɗan yadda Allah yake so shi yasa galibin yara kaso ɗari daga cikinsu duk yaran da aka haifa in ya taso in zai fara cin abinci da hagu zai fara ko ka dawo da shi na annabi ya koma dama ko kuma shi ɗan ya tarbiyya shi yasa wani yaran da aka samu tun daga haihuwa daga neman auren da yake shedan ya yi musharaka da za a gayyaci shedan bai samu zuwa ba idan ya tura yaron kana ganin shi zaka gane cewa lallai shedan ya turo wakili don wallahi kana ganin wani yaron zaka ga wannan yaron cin yana dan karami ya kama da shi dan wa ajlib alaihim bi khairika haka yace wa sharikuhum fil amwali wal awlad wa idu kai ta sa musu guri وما يعدهم wa إلا غرورا هكا الله يقار ميميتا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وسني دوكيا لآيات الله كي باكو جربا واني ذاك وأن الله عنده أجر أصيب to shi yasa mu ga a wannan kissar wayannan ayoyin guda uku da annabi Musa da Khidir da suka fita Allah sai ya ce fan talaka sai suka tashi hatta idza laqiya gulama har sai da su biyu suka haɗu da wani yaro da ragowar yara suna wasa fa qatala kawai Khidir ya ce a miƙo mai gatari ya kama yaron ya shaƙe shi ya kashe shi yasa annabi Musa yana kallon yaro karami bai kuma ba ta yaya za a yi kai kashe shi shi yasa ya ce masa a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin ya za ka kashe rai mai tsarki ba tare da ta maka komai ba Ya ce masa laqad jita shay'an nukur ka zo da abu wanda yake gaskiyar magana fa abin kyamari wannan karatun da ka zo da shi ba gaskiya duk da ka ci kada a yi tambaya to ba ba zai yi ba to shi yasa da za su rabu ya ce masa ammal gulam wannan yaron da kaga na kashe fa kana abawahu mu'minin iyayen shi mu'mini ne mutanen kirki fa na Allah ce sai muka ji takadan dan an yurhi ko kuma to guyanan ko kuma iyayen na san shi san da da yaron ya taso ya girma in ya kafirta ga Allah su ma sai sun bi shi yanzu nawa ne daga cikin iyaye ‘ya'yansu suka ɗauko muguwar aƙida kuma suka suka sai su jarraba wani zai je shiga addinin da ba na musulunci ba ya zo ya saka iyayen shi to shi yasa Allah ya ce fa aradana an ma rabbuhuma khairan minhu zakata sai Allah yi nufin ya musanya ma iyaye ya ba su wanda ya fi zama alheri ya fi tsarki sannan wa aqrabu ruhma ka yi ma fi tausayi akan wannan wanda aka abin nan kenan daga lokacin da ka haifi da ya taso in ɗan ya zama sababin saukakka daga tafarkin Allah ka samu jarraba ka samu matsala to shi yasa akwai yaron da gare ya mutu da wuri ya fi masu gare ya gaba ka zo daga baya ya fi masu sauƙi wallahi ba kana ji da ana cewa ɗan kuka mai jamu uwa ke jifa ba to yanzu 'ya'yan da ake haifa su sun fi ƙarfin 'ya'yan kuka masu jama iyaye jifa akwai ɗan da shi yake jefa iyayen da kan shi eh? ba kuna kallon kwanaki wani ya je sha ƙwaya a gombe yau zai kashe maman da baban saboda ya sha kayan mai eh? saboda ya sha kayan mai mu ma a nan can wata unguwa wani ya je sha kayan mai kwaya ce doki kwaya ɗaya ake ba shi ya je sha guda wajen guda goma ko rabi yanzu duk wanda ya samu a gidan da mamar ya sare ta baban ya sare shi ya sare ta tumakin gidan ya sara saboda ya sha kwaya to saboda haka dan kuka mai jama'uwa ta yi jifa kuma wannan matsalar da take faruwa muna da laifi a kanta yanzu kwanan nan wasu yara da aka kawo su karatu muke tattauna irin waɗannan matsalolin iyaye dole su yi haƙuri za ka kai irin tarbiyyar da aka ma don ka zama mutum ba ita kake ma ɗanka ba sanda ka taso kana yaro duk wanda zai bugo ka a waje ka shigo gida iyayenka ba sa biyowa wajen su ga waye da ke ka kuma inda a ce babanka wani zai bige ka kayi ba daidai ba in an dawo da yamma zai ji ya godiya ne yaron shi yayi ba daidai ba an tsawatar mai amma yanzu da an taba dan mutum sai ya taho ya ce magana ga uban da ya taba ka shikenan da ya zo sai ya ma wancan gargaɗe ce to wani ya kafa tafa harkar ɗana ba shikenan sai zama iyaye ba sa son kan ƴaƴansu suna ƴan ƙanana to dole kuma duk yaron da kake kukan shi yana ƙarami dan ya zama mutum na nan da Allah da ya girma kai zaka fara kuka kuma shine abin da ke faruwa yanzu shine abin da ke faruwa yanzu sannan algardu manufa min talabil auladi na neman yaya ina son ɗa kana so wancan na so to me manufar da ta sani nake son in samu da kai me manufar ka hatta manufar fa da yawa fa ba manufa ba manufa in ma akwai manufar to manufar ta duniya ce Allah ya ba da labari bayan Allah mutanen kirki a ƙur'ani wanda suka nemi ɗaya amma bari ka ci manufarsu ta neman ɗaya ya ba mu labarin matan Imrana inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin sai ta zuriyatan duha min ba'din wallahu samiu alim idh qalat mar'atu Imrana lokacin da matan Imrana ta ce rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batni muharrar me ma'anan muharrar Shin al ko al-mukhassis lil ibadati wal khidma Allah dan dake ciki na idan na haife shi to na sadaukar da shi banda bauta da hidima ga addinin ka ba abin da ne fataqabbal Allah ka karba addu'a saboda kai mai ji ne kuma ka san abin da nake roƙa Allah ya ce falamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'ataha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaituha maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim wannan manufar ta na Allah ya bata da dan ta sadaukar da shi wajen addini shine abin da ya yasa take roƙon da kai yanzu da kai aure kake so ka samu da manufar ka samu ɗan da zai taso dan a gina addini da shi ne ko ka manufar ka shikenan ya zama kansila ya zama ɗan majalisa ya zama ciyaman ya zama gwamna duk ya zama wannan ba laifi ne idan yana da alaƙa da addini ba matsala ba ne. ba matsala ba ne. shi ya za mu ga a yayin da take tsammanin ta samu mace namiji ta samu ba amma ai kaga ta faɗa da bakinta wallahu a'lamu bima wada'at Allah ya fi ta sanin me ta haifa kuma tunda ta roki Allah ya bata dan kuma ya bata macen shine alheri gare ta shi yasa ya bata macen shi yasa wannan matar da aka ba ta ita kaɗai ce mata wahidiya a duk matan duniya da ƙur'ani ya kira sunanta ita kaɗai ce matar da ƙur'ani ya ta maimaita sunanta maryam ita kaɗai ce duk duniya ba matar da ƙur'ani ya kira sunanta in ba ita ba shi yasa Allah yake cewa idh qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhu al-masih kaga yayin da ya zamanto mahaifiyar ta addu'a addu'a ta mata tasiri sannan tasirin ya biyo kanta har zuwa ga ɗanta saboda kyakkyawar manufa ba yadda za a yi kai abu da kyakkyawar manufa Allah ya da sakamakon ka kusa ko nisa bai taɓa yi wajihan fi duniya wal akhirati wa min al muqarrabin sannan Allah ya ce wa yukallimu an-nas fil mahd wa kahalan wa min as-salihin sannan dan da ta haifa ba wai a Najeriya ba ko a duniya yanzu a'a tun daga ɗan adam na farko duniya ta ƙare ɗanta yana cikin mutane guda biyar da suka fi kowa matsayi a wajen Allah shi da annabi isa saboda wannan manufar ta mahaifiyarta asali cewa tana so Allah ya ba ta ɗan da za ta sadaukar da shi don aikin addini yayin da ita ta haifi mace sai Allah ya sa ɗan ya tobari ya fito ta zuriyar ɗanta shi ne annabi isa da haka Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sai turo shi ma ba wai maganan hidima ga addini ba ko kaza a'a aka turo shi yana annabi ba yana manzo sannan kuma a manzancin shi tun daga ran da ya zo duniya ya ce qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya yace ni bawon Allah ne Allah ya bani littafi na injila sannan kuma ya sanya ni annabi sannan waja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni mai albarka ne duk inda nake wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya sannan yace wa barran bi walidati wa lam yata'alni jabbaran shaqiya kowa sai duwa ya gani me manufarka ta neman da manufarka galibin mutane yanzu manufarsu galibi duk abin da za a yi duniya ce a cikin ta ba Allah a cikin ta yasa kullun ake ta rigima da hayaniya akan wannan ita duniya din Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu sannan mutum na biyu wanda daga nan ya ga ishara bayan ya raini wannan yarinyar na na Maryamu shine Annabi Zakariya a cikin suratu Maryam haka Allah ya ce rahmatu rahmatir rabbika abdahu zakariya ambatan rahmar ka za a yi wanda yayi ga wani bawan sa da ake kira Zakariya inna da rabbahu nida'an safiya lokacin da ya tashi fi jawfil layl ya dinga kiran Allah yana addu'a me yake cewa ina da rabbahu nida'an hafiya qala rabbi inni wahana al'azmu min Allah kashi na yi rauni washta'ala ra'su shayba ga farfara ta ko ta ko ina sannan amma walam akun bi du'aika rabbi shaqiya Allah na san bayar da za a yi dangane da roƙonka da nake in tabi me yasa yake roƙon ɗa sai ce wa inni khiftul mawali min wara'i Allah ina jin tsoron waɗanda za su biyo bayana su ɗauki al'amarin addini ya wulaƙanta fa habli min ladunka wali Allah ka bani da daga wajenka dan da zaka bani ya ni, ya gaje ni akan aikin addini da nake wa ya min ali yaquba waja rabbi radiya wannan shine dalilin da yasa annabi zakariya yake roƙon Allah ya bashi da to amma yanzu akwai fa iyayen da suke gani da yaro ya taso shi harkar addini shikenan ya lalace sai ya ga ‘yan iskan yara unguwa wannan yana shasha wannan yana neman mata wannan amma daga ran da suka ga yaro ya rage wandansa Eh? ya fara zuwa masallaci yana karatun Qur'ani sai ya samu baban sai ce to gaskiya ya kamata fa kira ɗanka mun ga ya shiga wata hanya wai an ga wani ya lalace ya kamata baban ya kira shi duk baka fa lalata to an gofa yanzu su lalacewa a gurin su shiga harkar addini ita ce lalacewa shine lalacewa a gurin su don haka wannan ita ce manufar da yasa annabi zakariya yake roƙon da shi yasa ko ga Allah ya kira shi ya ce masa ya ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya mun muna maka albarshi zaka haifa da sunan sa lam na Allahu min qabl sanya shi yasa yaron yana tasowa Allah ya ce masa ya yahya khudul kitaba bi quwwa ka riƙi littafin Allah da karfi wa atinahu al-hukma sabiya mun ba annabi haya annabta tun yana yaro dan karami so da dama abin da ya roki Allah kan shi kenan ya bashi dan da zai gaje shi akan aikin addini da yake saboda yana jin tsoron waɗanda za su biyo kada addini ya tozarta kai haka kake ni haka nake abin da yasa na haifa da ina so mai tarbiyya ne saboda in dan ya taso kada addini ya tozarta ya zama to yana daga cikin wanda za su dauki tuta ta addini eh sahabbai ba idan mutum zai tura ɗansa yaƙi ba wallahi sai ya zaunar da ɗan ya mai nasiha ya tuna mai a matsayinsa na mahai da irin ɗaukar ɗoninsa da da irin ni'imomi da ya masa ya ce ce wasiyar da yake masa kada ya kuskura a fata yaƙi da shi ya zama ta ƙofar shi za a zo musulmi a samu nasara ya gudu amma yanzu su iyayen da sun je kaya kaya ta addini shi kenan sai su daddafa 'ya'yansu sai kada su je su mutu wai wai zai je janyo malayi, haka ake da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa tawa zakariya in da rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin Allah ya tafassa da bana lahu habna lahu yahya wa da lahu zawja ba mun karba kiran shi muka inganta matar shi sannan Allah yake cewa innahum kanu ya fil khairati da dan da baban da matar Allah ya ce suna tsere wajen aikin alheri wai da una na ragabatan wa rahaba wa kanu lana khashiina haka Allah madaukakin sarki ya faɗa to wannan shine shi yasa za ku ga bani Isra'ila da Allah ya bada labarin su yace wa qadaina ila bani Isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira fa idza jaa wa'd ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'asan shadidan fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'adan maqula sai ki summa radadna lakum al-karrata alayhi zamu dawo da daukin mu akan ku bayan an ruguza ku an yi muku fata fata sannan wa amdadnakum bi amwalin zamu ba ku dukiya wa banina mu ba ku ya sannan wa ja'alnakum aksara nafira ya'yan da ku masanya ku za ku fita dan ku ba addinin Allah kariya ashe shine mafi aya shine manufa na samun aya shi yasa zamu ga annabi Ibrahim wayancin ƴaƴan guda biyu a farko da muka faɗa ya gode ma Allah ya bashi Allah ya faɗa ya yi addu'a ya rabbi habli min as Allah ka bani da mutumin kirki Allah ya ce fa na bi gulamin halim muka yi masa da bushara da wani yaro mai haƙuri haƙurin da yake akwai dauriya a ciki shine halim shi yasa alhalimu ɗaya ne daga cikin sifa ta Allah subhanahu wata'ala wanda yake akwai haƙurin da yake akwai dauriya a ciki ya yi sama ya yi ƙasa ya fito da mutane rana ya saukan musu da ruwa ya ba su abinci ya ce a bauta mai su ce ba za su ba ya ce a bari su ce ba za su bari kuma bai daina ba su ba ya turo manzanni a ƙare ta ya turo annaba a kama a kashe ya turo masu wa'azi wa shi yana kallo a kashe ya jarawa mutane ido in ba alhalimu ba zai yi wannan inda ni ne da ta tashi duniya ba kowa ya kama gamansa sa ka kware kuwa shine bi gulamin hali Allah ya ce falamma balaga ma'ahu sa'ya lokacin da wannan yaron ya isa aiki tare da annabi Ibrahim shi yasa hatta ginin Ka'aba tare suka yi wa Ibrahim alqawaid min albayt wa Isma'ilu annabi Ibrahim ke ginin dan yana dauko bulan ana yi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim قال سيتي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى na yi mafarki na gani an ce in zabba haka in yanka kai shiga nan za yi me yace kala ya abati fa'al ma tu'mar yace babu in dai Allah ne yace yi. to kai sa tajiduni insha Allah min as-sabirin da ka sami da izinin Allah zan yi hakuri to kaga yanzu kai yanzu ba Allah bane ko Allah ne zai fito kuru da mu zuwa ce yi. dan kai ganka da wata zabi yake ko kala safe ka ce ni a rafil manami an ne a zuwa kai a kake ganin za a yi ne ai ta osin ka zai buga ka da ƙasa ya wuce eh? Falon ma aslama lokacin da suka mika wuya da ɗan da uban ɗan ya yadda a yi abin da Allah ya ce a yi uban ya yadda wa tallahu lil ya kifar da shi ta ɓangaren fuskarsa malamai suka ce annabi ibrahim ya ki da annabi isma'il ne ta ɓangaren fuskarsa fuskar a ƙasa ta yadda bai masu ya haɗa ido da shi domin a lokacin ɗan ƙwaya ɗaya ne sannan ga shi ya girma bai haihu ba jarrabawa Allah ya masa a gani ya fi ganin girman ɗan a zuciyarsa ko ya fi ganin girman Allah shi yasa aka ce yanka shi wa lil jabin Allah ya ce to a lokacin ne wana wa nadainahu an ya Ibrahim maka kira shi muka ce masa Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin Allah ya ce inna hadha la huwa al bala'ul mubin wallahi wannan jarrabawa ce mai girma sannan wa fadainahu bi jifin azim muka fanshi annabi Ibrahim da abun yanka da annabi Ismail da abun yanka mai girma Allah yake cewa kadhalika wa tarakna alaihi fil akhir muka bayyabo ga annabi Ibrahim a dukkan mutanen da za su zo bayan shi salamun ala Ibrahim Allah ya ce amincin Allah ya tabbata ga annabi Ibrahim inna kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadinal almu'minin sannan Allah ya ƙara cewa basirnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin muka yi masa bushara kuma bayan annabi Isma'il sai kuma annabi Isa su ne ainihin wato manya-manyan 'ya'yan da ya ainihin wato haifa to wannan shi ne jarrabawa akan abin da ya shafi maganar yaya shi kwanan nan mun yi karatu wanda daga cikin bayan Allah maganar da muka faɗa akan fitnatul mali ya bugo mun waya ya ce min wallahi tun da ya zauna ya fara karatun sauraron karatun ya kasa tashi ya ce saboda karatun sai ga kamar da shi nake ya ce kuma cikin wata shidan nan yana da misalai masu mugun yawa yace akwai mutumin da abokinsa ne sun ya sani su ba su dauka yana da kuɗi haka ba saboda duk abin da za a yi ba zai yadda shi ya fito kuɗi ya ba sai da ko kuma yace sai gashi da ya faɗi ya mutu account ɗinsa kwa ɗaya an samu wajen kuɗi akai miliyan dubu yana da tara ka yi ƙoƙari idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama ta dukiya kana da babban abin da za ka yi ma ‘ya'yanka ka yi ƙoƙari ka bar musu tarbiyya ta ƙarshe nisa in ka bar musu kuɗi sai musu amfani kuma in Allah ya taimake ka ka kina su a ilimi da tarbiyya ta kirki ko baka bar musu komai ba a nan kuɗin ka yi ƙare ka koma zuwa ga Allah baka da dana sani amma irin wayannan yayan nan da zaka zo wucewa ana wa yaro kirari ala kai giwa yana mace nama waye giwa kai Allah ya saka fadi hakan kuɗin ma shi ne kake tsammanin ya ce min ya san mutanen da sun tara kuɗi a nan garin ni ma na san wasu su suka sha wahala suka tara kuɗi da suka mutu sai ga shi bashi ma a cikin dukiyarsa a biya musu ɗayan da matan sun iya dan sun ci ba su suka ci bai man da salihan falinafsi wa sa a fa alaiha wanda ya aiki abu mai kyau dan kansa wanda kuma to wannan kuma matsalarsa ce wannan shi to ba wanda zai kubuta daga fitinar 'ya'ya sai ya ɗauki mataki kamar haka wanda shine zan faɗa yanzu Allah madaukakin sarki ya faɗi mafitar a cikin suratul luqman kafin Allah ya baka da a duniya akwai wanda ya ba su ƴaƴa annabi Muhammad Allah madaukakin sarki ya bashi ƴaƴa maza ya bashi ƴaƴa mata yayi ta'amuli da su kuma Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi yasa zamu ga wata dokar da za ta fara Allah cewa ya wannan nabi sai ce kulli azwajika ka faɗa wa matan ka sannan yace wa banatika sannan sai yayanka sannan sai ragowar matan mu'mini dan dokar ta fara daga gida matan shi sannan sai yayan shi to Allah ya faɗi wannan a cikin suratul luqman yadda ta yi ya ce wa laqad atina luqman al-hikmata an ashkur lillah mun ba luqmanu hikma wasu sun yi magana cewa annabi ne sun ce ba annabi bane wal ilmu inda Allah Allah ya ce wa man yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna Allah ghaniyun hamid sai ya ce wa in qala luqman li ibni ka tunda lokacin da luqman ya ce wa dan sa wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka kada kai shirka da Allah da dukkan nau'ukan ta guda hudu shirku da'a roƙon wani akan abin da ba wanda yake da iko akan shi sai Allah ɗaya. yin abu wanda ya kamata dan a samu lahira mutum ba zai yi shi ba sai din naman duniya biyu ɗaukar wani ka sashi a gaba ya halatta ya haramta ba nasi daga Allah ko annabi ka bi shi uku sannan ka ɗauki wani ka sa a ka kana son shi irin yadda masu imani ke san Allah da annabi me yasa ya fara ɗora shi akan wannan gaba? saboda maganan cewa kada ya shirka da Allah wannan haƙƙi ne na Allah Abin da ake bukata ga kowane uba idan yana da ɗa farko ya iya ƙoƙarinsa gurin sauke nauyin da ke kansa na ɗan wajen sanar da yaron girman Allah shi yasa za ku ga a jerin surar abinda zai biyo ba sai maganan ya kuma ɗa ya kamata ya mu'amala da iyaye to dukkan uban da ke so Allah ya sa ɗan shi ya ga girman shi kai kai kokari sanda yaron ya taso ka sa masa ya ga girman Allah a zuciyar shi yayin da kai haka shi kuma Allah sai ya sa yaron ya ga girman ka domin aljaza'u min jinsil amma yaron da ya taso kai baka yi kokari ka cusa ma yaron ya san girman Allah ba har abada ba yadda za a yaron ya san girman ka sai sa ya zaunar da shi yace masa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka kar kai shirka da Allah kai yaushe ka taba zaunar da danka wasu ma iyayen da dama ba su da lokacin yayansu ko yanzu har yanzu garin gashuwa da muka je ana cikin kun karfe goma kowa ya shirya gida amma har yanzu mata madalla da mara ba suke da wannan doka kada a cire ta saboda da yawan maza in aka cire wannan dokar dan dole karfe tara da rabi dole ka tafi gida ta kure goma saura kwata ka shige gida in ba haka ba da an cire dokan aka ce an batta to shikenan wani fashi daga nan shi fa illa ƙilan salaman salam Allah ya kiyaye wannan shine abu na farko abu na biyu sannan sai tarbiyyar yaro wajen yadda zai yi mu'amala da iyayensa a ƙarƙashin wannan ne Allah ya ce wasailal insana walidai wato hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin mun yi wa ɗan adam wasiya dangane da iyayen shi mahaifiyarsa ta ɗauke shi rauni akan rauni sannan wa da fi amaini da daukan cikin da haihuwarsa da yayansa a cikin shekara biyu Allah ya ce anishkurli ka gode mu sannan ka gode mai iyayenka saboda kai da su duka makoma take sannan Allah ya ce wa in ja jahadaka litushrika ma laysa laka bihi ilmun fala koma. idan iyaye suka amfani da damar su ta san haifa to ko wanda shi kuma halitta ne kuma Allah ya ce afa man ya khaluqu kamar la ya khaluqu inda wanda ke halitta zai zama daidai wanda bai halitta da wanda haifa da wanda halitta za su zama da to iyaye da dama suna amfani da damar su haƙƙin Allah sai su shiga Allah da annabi su ce ga inda za a yi iyaye su ce ba inda za a mai taƙa masu sun haifa shi kuma Allah taƙa sa ya halitta kuma da wanda ya halitta da wanda ya haifa ba ɗaya suke ba bai taɓa zama ɗaya to don haka a wannan ne Allah ya ce to in iyaye suka ce mutum yi abin da yake sabo ne yana da tabbas sabo ne Allah ya ce fa la tubihuma to anan wajen ba ai musu biyayya amma a duk da haka Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya fa la tubihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kai mu'amala da su mai kyau ba za a bi su ba cikin sabon Allah ko ba za a yi jayayya da su a faɗa musu bakan magana mutum ya gama magana ka san ku yadda kai ka tashi ka kakkaɓe rigar kai gama shikenan kamar yadda annabi ibrahim ya yi da mahaifansa ya da ya da masa nasiha ya ce a ragibin anta an alihati ya ibrahim la illan tanta ila abdu man naka wa hajurni mal yati salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'taziluku zan nisance ku zan kyare ka zan tafi zan zan kyare ka ka an kai wannan matakin shi ke shi yasa da mu ga Allah madaukakin sarki yayi masa abin abi waqas akan wannan gaba dukkan wanda ke garin maka ya san sa yana da biyayya ga mahaifiyar shi biyayya wacce ta kai ƙarshe amma lokacin da ya ta mamar ta ce ya fita Ya ce wallahi bari mu ba ai wannan addinin an shiga ba a fita ta ce a'a ka fita ya ce ina ai shiga sojan ba da kare shikenan ta ce ta wallahi za ta mutu ba ta ci abinci ba sai ta bar masa abin kunya aka ɗauki kwana ɗaya bata ci abinci ba kuma ta zauna a cikin rana kaga ga rana ga rashin cin abinci aka shiga na biyu kuma da gaske take wallahi ba za ta ci abincin ba sai ta mutu ta bar shi da abin kunya ya zo ya same ta ya ce mata rai nawa kike da shi ta ce ɗaya ya ce to ki kaddara a ƙaro miki casa'in da tara su zama ɗari ya ce na ran da Allah sai sun gama ficewa daga nan ni kuma bata daga addinin da Allah ya turo annaba da shi ba shi yasa Allah ya ce wa sahibu kuma fi dunya da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wattabi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin mutanen da suka koma zuwa gare wai sahabbai sun koma zuwa ga Allah to ka bi tafarkin su wajen ta'amuli da iyayenka in abu saban Allah ne to fala sama wala ta'a ba takama suke yi sun haifa ba Allah ya ce ilayya uku. duk za ku dawo wani na ne fa kun bi makuntun kuntum ta'malun za su kawo ƙara gaban Allah su ce dan su ya saba musu Allah zai ce ni na ke kare ba shi kenan ba kenan su haifa suka shi kuma halitta sanda zaka dauki dugun malin ka sa a mahaifa Allah sai da ya tambaya ta afara aitum ma tumunu dugun malin da ka sa a mahaifarin ya zama yaro a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun ko kuka halicci dukan bani ko mu ne muka halitta su to sannan abu na uku sai tarbiyan yaro akan muraqaba menene muraqaba shine kokarin tsusa masa cewa duk inda yake Allah subhanahu wata'ala yana tare da shi ya san wani hali yake ciki idan Allah ya ce mece ka yaron ka ya taso ba zare masa ido zaka dinga yi in har ka riga ka tusa masa wannan to ka riga ka samu kaso 80 cikin 100 sai dai ka raka da addu'a da kuma tsawatarwa a duk inda ya kamata ka tsawatar shi yasa zamu ga Luqmanul Hakim gaba ta gaba da ya tafi ce masa ya bunayya ya kai dana ha in taku misqala habbatin min khardal idan abu zai zama to ƙwayar kumayya ne fa ta kun fi sakharatin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah yace masa in abu zai zama to ƙwayar kumayya ne akan bangalalin dutse a sama ko a ƙasa to akwai ranar da Allah sai ya zo da wannan abu inna Allah latifur khabir sau da da ka riga ka tusa mu musamman ba wanda suke da buƙatar wannan irin ƴaƴa mata domin dan adam na ran da Allah in ba tsoron Allah yake riba ba kai saka hana shi cuta ba da ka bude toshe wata hanya shi ma sai bude wata ko kuwa yanzu baka gani ma da barayi suka gane cewa yanzu mutane ba suka yawo da kuɗi ba kowa ya ji ya zuba kudin shi a banki da atm eh sai dai je dinga zara a hankali a hankali a yanzu ba kasafai ka da an ci an yi fashi da makami ba ko an haura gida a'a sai dai a zo a dauke ka kai da kanka ka dauki kudin ka je ka kai musu ko kuwa amma da jin tsoron Allah suke yi da aka canza wannan hanya shikenan an yi maganin abu shi yasa tunda ba tsoron Allah mutane ke ji ba in ka toshe wata kofa su ma sai su toshe wata sai su bude wata in ka rufe wata su ma sai su bi sai su buɗe wata to in mutum ba tsoron Allah yake ji ba musamman 'ya'ya mata di yadda baka tunanin a haɗa ciwatuwa da mugunta da waye za'a daga kawai bari ta je nan ta dawo abinda duk baka tunanin zai faru zai iya faru amma in ka ka samu mutum ka cusa mai Allah a zuciyar shi shikenan ka riga ka gama to sannan gaba ta hudu sai tarbiyatul walada alal ibada. tarbiyyar yaro in ya taso akan ibada bayan can shine aqida mai kyau ta farko aqida ingantacciya shine farko dan da ita Luqmanul Hakim ya fara tarbiyya akan ibada shi yasa yace masa ya bunayya aqimis salata ka tsaye da sallah ka tsaye da sallah in mutum ya taso tun yana dan karami bai saba da sallah ba in ya girma wallahi da wahala ne na je wani gida an kawo min karan wasu yan mata rubda da ba sa sallah wayan ce musu wai sai sun yi aure ne sannan za su fara sallah kuma da abin da suka yi na laifi an yafe musu shi yasa ba sa yin sallah Tarbiyyar yaro akan sallah shine abu na hudu sannan abu na biyar da ɗana da ɗan wancan da ɗan wancan idan suka taso kowa tarbiyyanci ɗan shi akan yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau shine ya bune ya salata sannan wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar Ta yi umarni kaga yaron ka da ya taso ka koya mai ma ba wai shi ya yi ma a'a in ya ga ana abu mara kyau ya nasiha a bari a yara yan uwan shi in ya ga wani abu mai kyau da ya kamata yaran su ba su bai masa nasiha kaga maganan shi ya zo da banna ai bata taso ba to wani dan wancan da ɗan wancan kowa ya ta ɗan shi akan wannan a society aiki na banna zai ragu sannan za a dabbaka a tawaso bil haqqi da a tawaso bis sabr sannan yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau ɗaya ne daga cikin hanyar da ke sa Allah bai turo a bala'i ya game kuwa da kuwa amma wallahi da an dauna kun ga wannan wa'azin da ake da karantar wannan duk da aka dena su to na rantsi da Allah duk inda kake tsammani cewa bala'in wasu ba zai zo shafe ka bai ma mai kuwa da kuwa zai zo to sannan sai tarbiyya ta shida shine yi ma yaro tarbiyya ya zai yi mu'amala da mutane yaranka shi yasa da ku ga lukmanul Hakim yace ma dan shi wala tusaqqir khaddaka lin nas mai ma'anan wala ta kada ka karkar da kundukukin ka ga mutane idan ka zo wucewa ka ga mutane a dama ka da kai kai haka sai eh, kamar ba gansa ba aiki na ne na wulakanci yayi to kada kai haka sannan kuma wala tamshi fil ardi maraha kada kai tafiya a doron kasa kana takama kun ga yana koya masa yadda zai mu'amala da mutane saboda inna allaha la yuhibbul kullu muqtalin fa duk wani mai takama mai alfahari Allah bai san shi to yadda ake yi kenan to saboda haka danka in ya taso ka sashi a makaranta ka koya masa abubuwa wasu wajen akwai wanda sun fi karfin shi akwai wanda ya fi karfi zai ci zalin wasu za a ci zalin shi ya taso ya saba da gwagwarmaya da rayuwa shi yasa da Allah yana so ya aiko annabi ko kalli irin matakan da ya biyo da shi mana. tun yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya ɗauke mahaifin ya zo duniya da shekara shida aka ɗauke mahaifiyarsa duk littattafan siyar in ka karanta za a ce annabi ko da baban shi rasu walam ya turuk lahu shay'an min al-mali ko sisi bai ban masa ba kakan shi ya rene shi Abdul Muttalib shekara biyar da shekara takwas ya rasu Dukka in ka karanta littattafan tarihi za a ce maka sai an tara awakin mutane da tamaki ya je daji ya wani da su ya dawo yana rayuwa akan karatai wasu yan kuɗi wanda ba su da yawa akan su yake rayuwa Don me yasa Allah ya biyo da shi wannan mataki shine fa lamba ta ɗaya ba a wajen Allah fa dan ya saba da gwagwarmaya saboda akwai kalubale nan gaba eh amma kai ɗanka ya taso eh sai a tafi da yaro da kawai a supermarket sai a siya mai na dubu ɗari eh? ya taya za a yi A yara sun taso an shagwaba yara eh? shi kenan shi yasa gashi nan kana ganin kullum yadda matsaloli ke ta faru tarbiyya wajen mu'amala da mutane ka koya ma yaranka duk irin matsayin da Allah subhanahu Ta'ala ya baka ka koya mai kare dauki wannan ya san girman mutane kare wulakanta su amma ya taso ya samu kai ma baka san kimar mutane ba ta ya za ya mutunta mutane eh to sannan abu na bakwai sai koya ma yaro ya zama yana da natsuwa shi yasa yake masa wa kusur fi mashi ka wa kututu min sauti in da ka yi tafiya ka yi tafiya cikin natsuwa sannan da ka yi magana ka dinga sassauta murya ka shi yasa yake masa inna an karal aswati mafi munin sauti a duniya shine sautin jaji da aka duk sautin da aka daga in dai ba wajen kira zuwa ga Allah bane to akwai matsala shi yasa kuga daga cikin siffar annabi annabi wala sakhabun fil aswati ba mai daga muryarsa a cikin kasuwa ba ne ya taya mai ihu ba haka mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ba wannan yana daga ciki inna ankara al-aswati la sautin hamid haka Allah ke mafi munin sauti a duniya shine sautin jaki sannan abu na takwas a ƙarƙashin wannan sai mutum ya hada da addu'a kuma bayan ɗaukar mataki wannan maganar da muka yi a farko na aqida duk ya shafi tun daga koya ma yaro karatu na addini yanzu ba kuna kallo ba abin da ke faruwa in kwanakin nan eh? ko jiya na yi magana na ce dole addinin musulunci ya sha wahala a najeriya sau da galibin manyan ba su karatun addini ba daga 'yan siyasanmu 'yan bokonmu akwai wanda sai ga zai kwana uku fa ana koya mai mai zai faɗa a taro in ya zai miƙe ce annabi subhanahu wa ta'ala Allah a ce sallallahu alaihi wasallam shi shi Allah to sallallahu alaihi wasallam haka ake mutum ya dauki ɗansa ya masa kashewa ma'anawi ya iya karatu na sana'a in za a je lahira a yi turanci wani in ya fara turanci sai ka ce ya shi ba shi ba ne saboda tsabar turancin an taka shi ke to amma ba Nan ba abin da ya sani na addini kuma abin bakin ciki fa ba sa jin suna da gajiyawa amma sai kai da kai karatun addini kai suke makallan gajiyayi kai ne da kasashe yasa na ce na rantsi da Allah duk wanda yake gajiyayi a wajen Allah gajiyawarsa ta tabbata to irin wannan matsalolin ne rashin kula da ɗaukan abin da yake da muhimmanci a bashi muhimmanci yasa Allah ke ta jarraba mutane a shi nan irin nan kana kallo irin yadda in aka kama suratul fatiha ko alam ake mata rugurugu to ta yaya ka faɗa min yadda wallahi sai ka tausaya ma fatiha ko alam nashara kaga mutum yana musulmi alal aqalli ya kamata a ce zai iya karanta fatiha ne. to wanda bai iya karatun fatiha daidai ran da duk sallah ka kama shi shi kaɗai ta yaya za a yi sallah Allah ya karbe ta ta amma ita suratul fatiha in aka kama ta wallahi da mutunci za ta yi kuka sai ka tausaya mata kukan da za ta saboda yadda ake mata rugurugu kowace gaba ta yan babban babbanna ko musulmi kuma suna nan da yawa fa ba su iya karatun qur'ani ba kuma ba su da shirin su koya sannan ba sa jin cewa suna da gajiyawa sannan iyayensu su suka kafa foundation ɗin tun farko ba sa jin cewa suna da kusuri suna da gajiya. to irin wannan sakacin ne ba a so iyaye su ci gaba da yi duk yadda karatun sana'a yake da muhimmanci a wajenka to ɗanka ka gina shi ya san Allah ya fi muhimmanci sama da wannan sana'a to sai ya haɗa biyu sai ya zama wata gifi ma a taka lamun darar akira wala tansa nasibaka min ad duniya to sannan sai addu'a sai kuma mataki na ƙarshe mutum ya iya ɗaukan dukkan waɗannan matakan kuma ya samu jarrabawa ba sakaci ba idan jarrabawa ka samu kayi duk iya yadda za ka yi ka ɗora ɗanka akan hanya ya sauka to kai ka sauke nauyinka Allah ya ba mu labarin annabi kwaya ɗaya da za mu buga misali da shi shine annabi dogo. mun san abin da ya faru kisa ce doguwa da yadda ya zo ya sassaka jirgi da yadda Allah idan danno ruwan tufano, Allah yake kaddabar qablahum qawmun nuhin kaddabu abdana sun kare ta ba mu qalu majnunun suka ce mahaukaci ne wasu tujir suka dinga buga masa ta da kura ta kai kura Allah ya ce fa da'a rabbahu anni maghlubun fantasir annabi nuhu ya daga hannu ya ce Allah an fa karfi na ka kawo mun agaji Allah ya ce fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir muka ce sama duk wata kofar ruwa da ke sama ta bude wa fajjarna al-ardu uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir muka ce duk wani idan ruwa a ƙasa Allah ya ce idan ya dare sannan wa mu ala zati alwahin wa dusu muka dauke shi akan wani katon jirgi wanda aka bubbuga masa katakai da kososhi Allah ya ce ta jiri bi ayunina tana gudana akan mu jaza'an liman kana kufir to wannan matsalar da ta faru lokacin da Allah madaukakin sarki ya saku wannan ruwan Allah ya ce wa hiya tajri bihim fi mawdin kaljibal wa nada nuhu nubnu jirgin tana tafiya kamar wani irin fangalalan dutse sai annabi nuhu ya kira ɗansa ya ce ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafi ya ce zo ka hau jirgin nan da tare da waɗannan mutanen kafirai kaga ba wai lokacin kiran mutane zuwa ga Allah ba ma a'a hatta yanzu da bala'i ya taso da baban ya kira shi me yace baba sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma Ka wani dutse can na hango banda bukatar jirgin naka wannan dutsen zai iya kare ni daga ruwa baban ya ƙara nana ta masa cewa la asimal yawm min amrillah illa man rahim shikenan wahala bainahum al mawj fa kana min al mughraq sai tagowar ruwa ta shiga sai dan ya zaman to yana daga cikin waɗanda aka nutsar da shi yana daga cikin wanda suka halaka da haka inda a ce annabi nuhu kamar yadda Allah ya hikaito a cikin suratu hudu bayan an gama ruwa Allah ya ce wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa qila al-ma'u qudi al-amru wastawat al-juri aka ce ki kasa ruwan da kika sako hadiye shi sama ruwan da kika sako janye shi kawai wa qila al ma'u sai ka shiga littattafan tafsiri wanda suke kula da balaga zaka ga irin yadda malamai suke wasa da abin da ya shafi harkar balaga da hukunci hukuncin da suke fitarwa ƙarƙashin waɗannan ayoyi. wa qila ya ardu ya wa qila ardu bla'i wa ya sama'u aqli wa gidal ma kawai sai ga ruwan ya kada wa qudi al amr juji wa qila bu'dan lil qawmi to a wannan lokacin ne Allah ya ce wa nadanuhu rabbuhu wa ya kira min ahli wa inna wa'adaka al haqq wa anta hakamul hakim Allah dana yana cikin iyalaina kuma kamun alƙawari kace zaka tsallakar da ni da iyalaina mai Allah ya ce masa ce masa ya kala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun bai cikin iyalanka bai daga cikin mutanen addininka saboda yayi aiki mara kyau kaga yadda Allah ya mai da annabi Nuhu martani yace innahu amalun ghairu salih da annabi Nuhu yayi sakati wajen yi masa tarbiya bai sauke nauyin da Allah ya dora masa ba da ba yadda za Allah ya kyale shi dan Allah ya faɗi cewa ha inta sa'ati daraballahu masalan lil ladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut matar ta ce shi haka shi ma ɗan yana daga cikin wanda suka ha'inci uban ta ko iyayen da za su iya ƙoƙarin su gurin sauke nauyin a samu ha'inci daga gurin ɗaya to in uba ya yi iya ƙoƙarin shi ɗa ya ha'ince ka ya sauka daga hanya mai kyau da ka ɗora shi ko a lahira ba za ka ɗauki nauyin shi ba sai da shi ya ji nauyin da nauyin kansa wannan shi ne da haka ana nuna min lokaci ya da yake ba mu fara karatun da wuri ba zan yi ƙoƙari in ci ya burki a nan za mu yi ƙoƙarin abin da muka faɗa dai hmm? eh maganar tambayar da aka yi jiya tambayar ku da yake ko tana da yawa maganar abin da ya shafi ƙauye ne da ake da su fulani ne ko da arabian me nice da firamare me d to da waye ne ne daidai din nan da daidai din nan da ake ta yi kwanan nan jiya na faɗa wajen karatu wata ta zo rawa ta sa kanta a ƙasa wuyanta ya kare ko ban san wani guri ba ne ake gyara wuya idan ya kare eh? sai dai layi rago? Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe saboda haka wannan matsalar ta shafi iyaye wallahi galibin abin da yaran nan suke a gaban iyayensu suna kallo suke wannan shirin su fita amma ba wanda zai hana yace dan mai za su je su fita dan haka maganar da muka faɗa waɗannan yaran amana ne a kanku. Allah zai tambaye ku duk yaron da ka ga yanzu za ta fita ta je ce wannan rashin mutuncin ko yaro ko masu sare-saren nan ya ɗauki makami ya je ya sare wani na rantse da Allah sanda yaron ya zo duniya ba haka Allah ya ɗauki yaron ya baka ba ko akwai yaron da ya zo duniya sanda zai zo daga cikin shi ya to da ne shi ko baran da yi ko ka, akwai wanda ya zo da ita daga cikin cikin shi ya bullo da ita duniya a nan ya kuli ɗaukar to akwai ran da mutum zai je gaban Allah zai tsaya Allah zai tambaye ka yadda aka yaron ya zama shi yasa za ku ga cewa da bayarwa da hanawa duka jarrabawa ce daga ran da Allah ya yi maka kyauta ya jarraba wanda ya yi mana a ga wace hanya za ka sa su wanda kuma ba a ba shi ba jarraba wanda aka yi masa a gani zai haƙuri ko ba zai ba to shi yasa mutum ya iya ƙoƙarinsa gurin sauke nauyin da Allah ya ɗora masa sannan ya nemi taimakon Allah su wata ala, amma ina kira zuwa ga iyayen yara ji tsoron Allah wannan daidai din da ake arbiyan wace tsiya ce kauye dai wace ce firamare wace ce dai wace tsiya ce dai wala duka wannan yana zama sababi daga cikin asbabu na lalacewa da yawa daga cikin yara a irin waɗannan to kaji har da matan aure eh wai matar aure wai ta tafi ƙauye da fulani da wace su suna zuwa ku har da matan auren kaga mutane sun zama da yusai kuma dama annabi ya ce duk da yusi mara kishi ba zai shiga aljanna ba wallahi kuma kan titi sannan a wannan daidai din da ake yi na da indiyan da ma fa ana yi ba indiyan da fa indiyan na ko to ga dan laraba mace da jallabiya kuma jallabiyan ba ta mata za ta sa ta maza ba kuma annabi ya ce Allah ya tsinewa namiji mai shigan mata ko mace mai shigan maza tunda irin wannan jallabiya ta mala abubakar mata ne ke sa ko a akwai ta mata waccan ba ta mata ba ce ta maza ce da ka ga mace da irin wancan jallabiya irin iska ce kawai to haka ake sai kuma yanzu irin wa'annan abubuwan da Allah ya dora wa mutane sai abubuwa sun lalace kuma kullun yanzu kowa kawai wai jiran yake yi a haka kawai a waye gari an samu shugabanni irin abubakar da umar to shi kenan ni ba zan shiga maganar siyasa ba ba zan yawa ka eh, kowa yawa karar abubuwan a hankali a hankali ake bi ran da din ne gyaɗa aji amma dai yanzu na tsaya nan an gane akwai dan uwa Alhaji Abdulsalam a honorable amma fa ba daga nan Najeriya ba ne daga Nijar ne wasu al'amura sun taso yana buƙatar addu'a eh, Alhaji Aliyu honorable Aliyu Abdulsalam daga Nijar, wasu al'amura sun taso yana buƙatar addu'a daga gurin yan uwa musulmi Allah biya masa buƙatunsa sannan akwai dan uwa Alhaji Ibrahim Gaya da muka sa duk muka yi magana jiya shi ma yana buƙatar addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya biya masa bukatunsa da sauran ‘yan uwa sannan da mu fara program amma dai wayanda za su iya bin mu akwai program da za mu fara mai sura du'atun ala abuwa bi jahannam masu kira akan kofofin jahannam amma wayannan wayanda suke za su iya bin mu ta a website mu ne ko YouTube as-sahabatu al-kiram TV ba

cewa sun zama yayyanta suka suka dinge randa waya suna magana suna magana da kansu ba ba wasu maza ne suka neme ta wasu maza kafin a daura mata to yanzu da aka daura aure sai suka ce sun zama yayyanta ta daga a wani ba komai abinda za ta yi ta yanke alakarta da su kofi? a to ai bai yi waye yadda mata abinda Allah bai yadda da shi ba ko kuwa tambaya yake wata mata ce tana da wasu mazaje biyu da suka neme ta eh? to manema kaji sun mafi biyu shi kuma namijin da yake da yusi ne mara kishi wata ya aure sai suka ce to za su ci gaba da zama a matsayin yayyanta za a ci gaba da mu'amala wai ana mutunci wani mutunci ai ba wani mutunci kawai hmm? kawai abin da za ta yi ta canza layi ta fita harkar su ne kawai ka ce mata kawai wannan layin da suka tantanta da shi to ta canza layin kawai ya zama to ba wata hanya da za ta za su iya samunta in ma tana yin facebook ta bari tun da shi facebook in dai ba canza account za da wani suna ba idan sun yi satin ko ba su nan bawai ta za su yi alaƙa da ita to in tana yin facebook ta bari ta bari ta fita ko ta canza ta koma yi da wani account da wani suna wanda ba nata ba sannan layin ta canza shi ta daina amfani da layin da suka sani ta nemi wani layi wannan shine kawai eh? to ai dama barin ta yayi a matsayin shi wannan abin da take yi laifi ne da ya fi sauki amma kaga ciwon ba komai inda mai ilimi ne ya faɗi wannan magana to akwai hatsari dan mutum zai iya yin ridda da wannan magana da mai ilimi ne ya faɗe ta ba yadda za a yi in ba wani dalili ko wani ba yadda za a yi yanzu kana kallon karantarwa muke amma takatsan dan muke da wasu abubuwa fatawa za a tambaye ka abu ne yana da alaka da addini amma taka tsantsan kake to idan wanda abu addini ne yake hadawa taka tsantsan kake da wasu abubuwan ya kuma haka kai alaka ta ba kai da ba dalili kai wannan dayyusi ne shi ya kamata a kira zuwa ga mijin ya ji tsoron Allah annabi ya ce dukkan mutumin da bai kishin matarsa dayyusi ba zai taba shiga aljanna ba shi yasa na aikin hajjin nan na bana wani mutum direba ya dauke ni a Madina yace mutanen da ba sa cikin sautiya yace ba sa sanin abin da ke faruwa a ƙasar nan yace saboda malamai anan suna kokari yace kuma Allah madaukakin sarki ya sa wa malamai tasiri wajen in suka faɗa abu al'umma ta karbe shi yace kaga duk maganar da ake an ba mata damar tuƙi da waya yace wallahi shi tun da yake a madinan nan so ɗaya ma ya ga wata na tuƙi a can ko ina ne ma yace ba wai yace ba wa yace ɗabi'ar mutanen Madina da Makka ba za ta iya karban wannan ba saboda balarabi ba zai yadda ya saki matar shi ba haka ka zo kana alaka da ita galibin wanda kake gani a ba yan can bane matar mutum matar cin za ka ganta da rana ta fito ta mami eh so da ka su suna ganin cewa wai ka fito da ita ka ce ta tuka mota ci gaba sai ta tana ganin a dan ma eh bayan kai za ka ɗauke ta a jirgin da su su ke kai za ka ɗauki kwando ka zazzaba kaya a ciki hmm? ga kwando ga yaro kana rike da shi a yau siyayya a dawo ita fa ba abin da ce amma tana zuwa ta nemi kato kujera ta zauna tana ana ta a bana wata gani ko mai ta Allahu alam hmm? Allah ya shirya da ku subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh